أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد باهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau muna yammacin ranar laraba goma ga watan ramadan hijira manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga makka zuwa madina shekara ta 1437 wanda ya zo daidai yau da sha biyar ne ko? ko sha shida sha biyar ga watan shida miladiya shekara ta 2016 a in ba manta ba dai muna da cikin suratul anbiya kuma a cikin suratul anbiya din mun kwana a ƙarshen ayata ina ne ayata 90 ne ko a ɗari ne da hudu a ƙarshen aya ta 104 wanda a yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta 105 a cikin suratul anbiya 105 za mu tashi wala tabi na fi zabo? na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين الله سبحانه وتعالى يكتوى ولقد كتبنا في الزبور حقيقة تبس من ربوتا muka kaddara a cikin azzabu littattafai wato litattafai da aka rubutu a ciki wanda Allah ya aiko zuwa ga annabawa a duniya shine az-zabur az-zabur shine littafi ma'ana al-kitab allazi kutiba fihi littafin da aka yi rubutu a ciki shi ake kira az-zabur zabur yana zuwa da dilaki guda biyu asalin az-zabur littafi da aka yi rubuta aka yi rubutu a cikin sa sannan kuma ya az-zabur yana zuwa da ma'anan zabur da ya shahara da littafin nan da aka saukarwa annabi da'ud alaihi salam to anan ba wannan zabur din ake nufi ba az-zabur anan ana nufin littafai wanda Allah ya saukar da su Allah ya ce ya rubuta a cikin littattafai da ya saukar min ba'adid zikiri bayan ambaton wannan rubutun a cikin azzikir littafin lauhul mafu wannan shine fassara wanda malamai suka rinjayar da shi shine fassara mafi rinjaye sama da sauran fasori da aka wa wannan wato aya din cewa shi shine littattafai da aka saukar jinsin littafi wanda Allah ya saukar da su min ba da zikiri bayan azzikiru wato azzikir anan kuma shine littafin nan da yake ɗauke da wato dukkan abubuwan da Allah ya rubuta ya kaddara su za su faru zuwa yawmal ila yawmil qiyamati shine lauhul mahfuz me ya rubuta shine annal arda cewa ƙasa yarithuha ibadiyas salihun bayina nagari sune za su gaje ta a nan shi malam sabuni aliyu sabuni yake cewa a cikin tafsirin nashi ya ce ai abin nan sajjalna wasa ɗarna, mun rubuta mun kuma zana fi zaburi a cikin littafin az almunazzal ala daud wanda aka saukar wa dauda wannan tafsiri ne wanda yake ba shine rinjayayyen tafsiri maganan da aka rinjayar ba maganan da malaman tafsiri jumhur na malaman tafsiri suka tafi akai shine az-zabur shine littattafai da aka saukar wanda Allah ya saukar da shi zuwa ga annabawa gaba daya shine az ba yana nufin littafin da aka sauka zabura wato annabi dawuda ba sai ce min ba'di zikiri ai min ba'di ma saddarna fil lauhil mahfuz wannan shine lauhul mahfuz bayan abin da muka rubuta a lauhul mahfuz a azzikir din anan wannan kan ita ce magana dama wanda jumhurul mufassirin suka tafi a kansa dama inda aka samu eh, sabanin wasu malamai shine wasu ce azzabur din nan shine zaburun zabur din annabi Dawud alayhi salam wasu kuma su ce a ah, zabur shine dukan littafi jinsin littafi don dama a larabcin aka ce azabur zabur shine littafi ai alkitab asalin a zabur a larabci dama saboda haka wannan ana daukar sa ne a asalin larabcinsa sa don kace azabur zabur ne ake nufi na Nabi Dawuda a cikin kenan kadai Allah ya rubuta ai duk wani littafi da Allah ya saukar Allah ya wannan bayanin a ciki cewa bayinsa na gari su za su gaji kasa ina fata an fahimta to saboda haka ba ana nufin wai azzabur na annabi dawuda kadai shi ake nufi a nan ba ana nufin azzabur duk littafin da Allah ya saukar ga annabawansa alaihi wassalam me ya rubuta shi shine annal arda ha ibadiyar salihun ai annal jannata so al arda nan yana nufin ƙasa ta aljanna domin Allah ya yi ɗilaƙin aljanna ya kirawo ta da suna al'ard ba yana nufin ƙasa na duniya din nan ba tunda ai ƙasa na duniya ai kaga bayinsa bayinsa nagari su ne suka gaje ta galibi ma wayanda suka suka fi kafirci ma wa Allah din su suka fi fawa ma a duniya din to kaga kenan ba wannan ake nufi ba na fata an fahimta to shi yasa malam anan yake ya fassara shi kuma haka malamai da yawa suka fassara lafazin al a anan wanda bayan Allah nagari su za su gaje ta shi ita ce aljanna yarisu hal mu'minuna salihun mu'minai salihai su za su gaje ta qala ibn kathir ibn kathir a cikin tafsirinsa tafsirul qur'an al'azim azim yace akhbara subhanahu fit tawrati waz zabur Allah ya ambata a cikin attaura da zabura kaga tafsirin da ibn ya yi kaga yana nuna kenan az-zabur din can ba ya keɓance zaburan annabi dawuda ba shi ma kansa ya nuna zabur ɗin shi ne ya kunshi a taura da az-zabura da sauran tafan da aka saukar duk Allah ya yi wannan bayanin a ciki kamar yadda ya yi bayanin kuma a cikin alkur'ani wasabiku ilmihi da magabacin iliminsa ma'ana magabacin iliminsa ilimin da Allah ya riga ya sani tun fil azal kabula an kuna samawati wal art kafin sammai da kasai su kasance wato kafin Allah ya halicci sama da kasa ya rubuta an yurisa ummata Muhammadin sallallahu alaihi arda Allah zai gadar da al'ummar Annabi Muhammad kasa wa yudkhiluhumul jannata kuma ya shigar da su aljanna wa humus salihuna sune salihai sune Allah yake nufi da as-salihuna a cikin aya din wa qala al-qurtubi imam qurtubi kuma yace ah ahsana ma ahsana ma qila fiha mafi kyawun fasaran da aka faɗa dangane da wannan aya annahu yuradu biha ardul janna ana nufin al’ardun lati ha ibadun ibadullahi salihin ɗin, su ne ita ce ardun janna li'anna al'arda fi dunya qad yarith qad warithaha as-salihuna wa domin ƙasa ta duniya salihan bayi sun gada sannan kafirai ma sun gada hasali ma yanzu ma kafiran sun suka fi da su suke da fawa ma akan ƙasa ɗin. ko da a ce wani yankin ƙasa wanda musulmai ne ke cikinta kuma suke mulkinta to ba su da wata fawa a ƙasar tasu ma suna tsoron arna saboda haka ba suna yin abubuwa kafa kafa don kar su saba arna saboda su an da fawa a duniya haka nan ba asalin ana nufin ardin nan ita ce ardin na duniya ba na fata an fahimta duk da kasancewan ƙasar duniyar ma Allah na wa bayinsa na gari idan suka yi riko da da addini Allah yana gadar musu su zama su ne masu fawa don ayin zo lokacin da ai musulunci ke da fawa a duniya gaba daya duk kafiran duniya kuma suna da jizya ka gani tare da karancin mu'minai saboda sun yi riko da addinin Allah subhanahu wata'ala amma dai a wannan aya din abinda malamai suka rinjayar ne ana nufin ardul janna na fata an fahimta wa huwa qawlu ibn abbas wannan ita ce maganar da abdullahi dan abbas ya fassara ayar da ita wa mujahid haka imam mujahid wa yadullu alaihi kaulu ta'ala abin da ke nuna haka fadin Allah ta'ala da ya fada a cikin suratul zumar ya ce lokacin da yake bayani akan muminai da kuma waɗanda ba muminai ba idan an za a koro kafirai wasiƙan lazina kafaru ila jihannama zumara za a koro kafirai zuwa jihannama ana gargada kansu ana kora su sannan ya ba da bayani gaba kuma ya ce wasiƙan lazina amanu ilal jannati zumara za a kora muminai kuma zuwa aljanna haka to daga ƙarshe a aya ta ƙarshe a cikin suratul zumar din sai yake cewa wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha kaga ya ambato al-arda yana nufin aljanna don ya ce ka gani alladhi awrathana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha ya gadar mana da kaza wato godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana alƙawarinsa wa aurasana al'arda ya gadar mana da ƙasa minal jannati na tabawa'u minal jannati muna tattakawa muna zagawa ko ina daga cikin aljanna duk inda muka ga dama haka kenan al'ardin nan da Allah ya rubuta ya gadar da ita ne ga muminai salihan bayi ba a gadar da aljanna ga wanda ba mumuni ba so a lahira kenan ake nufi wannan aya cewa Allah zai gadar da ƙasar aljanna ga wato muminai kenan cewa da aka yi al'art baya nuna cewa ƙasa ce kamar yadda ka san ƙasa ta duniya wannan ita aljanna din shi dai sai malam sabu ne yake cewa wa aktharul mufassirin mafi yawan malaman tafsiri ala annal murada bil ibadis salihin ummata muhammadin akan cewa abin da ake nufi da ibadullahi salihina sune al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo a wata ruwaya ba wai na nuna cewa su ne kaɗai za su shiga aljanna ba amma a wannan ayar ake magana cewa Allah ya yi alkawari ga salihan bayi a cikin al'umar annabi sallama zai gadar musu da aljanna ma'ana zai gadar musu da iya aljannan da aka kaddara za a ba su tun da sauran al'ummai ma da suka imani da sauran annabawan da suka wuce za su shiga aljanna shi yasa a wani hadisi na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu da waninsa kamar yadda mu zo a cikin suratul hajji insha Allah ta'ala wanda annabi yake cewa wato arju an takunu ruba ahlil janna sai sahabbai suka yi kabbara ina fatan ku zama ku ne one over four na yan aljanna gaba daya wato dukkan al'ummar duniya daga farko mutanen farko na karshe wanda aka kaddara za su shiga aljanna ina kwatanta yawan su da yawan waɗanda za su shiga aljanna cikin al'ummar annabi to al'ummar annabi sun dauki one over four kaga kenan al'ummar annabi sun fi yawa a shiga aljanna din sai kuma cewa wa arju bal wa alju arju an takunu thuluthu ahli aljanna kai ku ne ma one over three. sai ce wa arju an takunu a ahli aljanna a wata ruwaya ce nisfa ahli aljanna ina fatan ma ku zamo ku ne rabin yan aljanna gaba daya sai suka yi kabbara kaga yayi kabbara ba su ma sahabbai din a lokacin da annabi ya faɗa sai ya ce fa habidna wa kabbarna muka yi kabbara gaba daya cewa al'ummar annabi su za zama rabin yan aljanna gaba ɗaya an ka kwatanta da yawan waɗanda za su shiga aljanna na mutane gaba ki ɗaya da aljanu da mutane duka fa to al'ummar annabi su ne rabin wayanda za su shiga aljanna su ne rabin wayanda ke cikin aljanna saboda al'ummar annabi duk da kafirci da ake kasa a yanzu in ka duba za ka ga kafirai sun fi musulmai yawa sun ninninka sau ninkin ba ninki kafiran da ke duniya wanda suke yakar addini to amma in ka kwatanta yawan adadin musulmai da suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma al'umman da suka yi musulman ko kuma musulman da suka yi imani da annabawan da suka wuce cikin annabawan nan dubu ɗari da dubu ashirin da hudun nan to al'ummar annabi sun fi yawa yawan musulunci musulmi wanda suka yi imani tunda wani annabi ma bai samu kowa ba duk ya gama wa'azin sai koma ga Allah ba wanda ya musulunta wani ko mutum biyu kawai ga annabi Ibrahim ludu ne kawai sai matan shi a gani suka yi imani ludu sai matansa annabi lud da matarsa Saratu sannan daga bisani kuma aka samu ita saratu sannan ya haifa kuma su ma wanda ya haifa annabawa ne su ma an ba su annabta suka yi ta kira su ma annabi saka annabi ne jikansa annabi yaquba annabi ne ɗansa kuma annabi isma'il shi ma annabi ne haka kowanne kuma an yi masa sako an aiko masa da eh, an wato mala'ika jibrilu ya kawo masa sako na allah na yayi wa'azi ya kira mutane zuwa ga addinin allah to shine sai yace wa qala mujahid az-zabur al-kutubul munazzala mujahid ya ce zabur shine magana mafi inganci kuma shine mafi rinjaye. cewa az a cikin ayar da yake cewa walaqad katabna fi zaburi imamu mujahid yake cewa al munazzala littafan da aka saukar wanda Allah ya saukar at-taura injila zabura suhuf ibrahim suhuf musa da sauran suhuf shith da sauran littafai da Allah ya saukar wa annabawa su ake nufi a kowane littafi da Allah ya saukar yayi wannan bayanin cewa salihan bayi mu'mine su za su shiga aljanna su Allah zai gadar wa aljanna wa zikiru ummul kitab inda Allah abinda ake nufi da azzikiru kuma da yake cewa min ba'di zikiri shine ummul kitab ummul kitab kuma lauhul mahfuz shine lauhul mahfuz wannan babban allo wanda Allah ya rubuta ma kana wa ma sayakunu ila yawmil qiyamati wanda farkon abinda Allah ya halitta alkalami ya sai ya rubutu bayan ya halici lauhul mafus din kenan wato allo tsararre shine ma'anar lauhul mafus tsararre babu wanda ya isa kai hannu zuwa wajen balle ya canza wani abu da Allah ya kaddar ya rubuta ciki shi dai tsararren allo ne wannan shine magana mafi inganci dangane da tafsirin ayar sai yake cewa inna fi haza haqiqa lalle a cikin wannan bayanai da aka yi ko a cikin wannan alqur'ani da waɗannan ayoyi ko wannan alkur'ani da kuma ayoyin da suke cikin wannan sura ta anbiya'u shine ishara da haza lalle a cikin wannan bayani da aka yi maku a cikin wannan qur'ani ko a cikin wayannan ayoyi na suratul uh, anbiya'u a nan gurin da muka karanta la balagan akwai isarwa liqaumin abidina wato isarwa da sako liqaumin abidina ga mutane masu bauta wa Allah wanda suke ta Allah da bauta akwai isar da sako zuwa gare su domin su je abinda Allah subhanahu wataala ya wato tsara ko ya hukunta ai inna fi hadha al-madhkur fi hadhihi sura min al-akhbar wal wa'd wal wa'id wal mawa'id a cikin wannan abubuwa da waɗannan abubuwa da aka ambata a cikin wannan sura ko a cikin wannan alkur'ani gaba ɗaya na labarai da aka baku isoshi na annabawa da manzanni daban-daban wal wa'ad da alƙawari da kuma wato alƙawari na rahama ga masu da'a da kuma wa'idi narko na azaba ga duk wanda ya kangare wal mawa'iz da azuzuka da aka yi ta yi a cikin waɗannan ayoyi albalighatu lakifayatun liqaumin khadi'ina mutazallilina lillahi jalla wa ala akwai isar da sako wanda ya isa zai ya ishi wato mutane masu kaskantar da kai lillahi ga Allah subhanahu wataala almu'athirina li da'atillah masu tasirantuwa da yi wa Allah da'a ala da'ati shaytan suna tasirantar da ko suna fifita da'an Allah akan da'a ga shaytan sai Allah ya ce wa ma arsalnaka وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أن إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون sai Allah ya ce wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu aiko ka ba illa rahmatan face ka zamo rahma da jin kai lil alami alamin ga talikai gaba daya wato aiko annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ne ya zamo sababi da Allah zai ji kan halittunsa da bayinsa gaba daya ta sababin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama kai kenan duk mutum mutum dan halas ba zai ji haushin annabi ba domin annabi shine sababin da yasa shi zai samu rahama a gurin Allah subhanahu wataala Allah mun gode maka kuma ka saka wa annabi sallallahu alaihi wasallama kyakkyawan sakayya da kake wa kowane annabi game da al'ummarsa ai wa ma arsalnaka ya muhammad illa rahmatan lil khalqi ajma'ina wa fil ya zo a hadisi yace inna ma ana rahmatun muhda wannan hadisi hadisi ne tabbatacce ingantacce yace ni kadai ni na zama kamar rahama ne wato rahama Allah aiko ni zamo rahama da jin kai muhdatun mai shirirwa kuma haka annabi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce kamar yadda ibn sakir da waninsa suka ruwaito faman Kabila hadhihi rahama duk wanda ya karbi wannan rahama ta Allah wa shakira hadhihi ni'mata yayi godiya ga wannan ni'ima sa'ida fi dunya wal akhirah zai rabauta ya samu ni'ima da kwanciyar hankali a nan duniya da lahira sai Allah ya ce kul ka ce da su inna ma yuha ilayya kadai ana yi min wahayi ana yin wahayi zuwa gare ni annama ilahukum cewa abin bautanku ilahun wahidun abun bauta ne guda ɗaya wato annabi sallallahu alaihi wasallama ake gaya masa ya faɗa wa mutanen duniya gaba ɗaya cewa Allah ya aiko shi ne yana yana masa wahayi wato ubangijinsa na masa wahayi ya sanar da mutane cewa abun bautansu wanda ya cancanta a bauta a kadaita da bauta ilahun wahidun abun bauta ne guda ɗaya tak wato fardun samadun ɗaya ɗaya ne shi babu na biyu Asamat kuma shine wanda kowa yake nufinsa da bukata shi ba shi da bukata ga kowa amma kowa yana da bukata zuwa gare shi Allah subhanahu wata'ala shine as-samad kamar yadda Allah ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad wato Allah shine as-samadu wanda ake nufi da bukata kowa yana nufin bukata yana da bukata zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce fa hal antum muslimun ga ya musu kace shin ku za ku zama masu miƙa wuya ku musulunta istifhamun wannan tambaya kaman tambaya akai fa hal antum muslimun wa ma'anahu al-amru amma ma'anansa umarni ne ake yi ai fa aslimu lahu ku musulunta ku miƙa wuya gare shi wan qadu li hukmihi ku jayu ga hukuncin Allah wa amrihi da umarninsa sai Allah ya ce فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون sai Allah ya ce idan ka kira su cewa an aiko ka ne ka zamo wato ɗan saƙo daga Allah ka kira mutane cewa abin bautansu guda ɗaya ne shine Allah su subhanahu wata'ala kuma su musulunta su miƙa wuya ga wannan kira da aka yi masu fa'inta wallau idan suka juya baya suka bijirewa musulunci ba su karɓi musulunci ba su miƙa wuya ba ga kiran da ka yi masu to faƙul ka ce da su azantukum ala sawa ina sanar da ku a bisa a bisa daidaito wato ina sanar da ku bisa daidaito <coughs> wato kowa da kowa na daidaita ku wajen kira shine ala bi mana ala stiwa na kira ku bisa daidai da daidai daidai wa daida kowa na kira shi ba wanda na kira na bar wani ban kira shi ba wato kiran annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga kowa da kowa ne da babba da karami da mai mulki da mara mulki da mai kuɗi da talaka kowa kiran manzon Allah sallallahu da Allah ya aiko shi ya shafe shi shine alasawa a bisa daidaito na daidaita kira a gare ku gaba daya ka gaya musu haka na ina sanar da ku da gaskiya akan daidaito wajen sanar wannan wato ban keɓe wani banda wani ba kowa na kira shi ku san wannan sannan wa in adiri kuma ban sani ba ni ba ni da masaniya a ƙaribun shin a kusa ne an ba'idun ko kuma a nesa zai kasance matu a duna abin da ake muku alkawarin zuwansa na azaba ban sani ba yana zai zo a kusa ya same ku a zabar ko kuma yana da nisa amma tabbas dai azabar za ta zo matukan ba ku imani ba amma ban sani ba a kusa za ta zo ko sai an samu eh, nisan lokaci tsawon lokaci ka gaya musu haka ai wa ma adri mata yakunu zalikal azab yaushe wannan azaban za ta kasance ban sani ba wala mata yakunu ajalu sa'a kuma ban san yaushe lokacin sa'a alkiyama zai kasance a tashi kiyama ba fa huwa waqi'un amma tabbas zai auku la mahalata ba makawa walakin la, la ilmali sai dai babu masaniya gare ni bi qurbihi wala bi bu'dihi kusancinsa ko nesa ko nisantuwar shi ma'ana zai zo a kusa ko sai a nesa wannan Allah ne baro sani amma dai ya sanar da ni na gaya muku cewa lalle ku yi imani ku kadaita shi kaɗai da bauta domin wanda bai yi ba har ranar alkiyama ta zo to shikenan abin da yake aka yi alkawari ko na narko da shi alkawari na rahama ga wanda ya imani zai gani ranar ta zo wanda kuma aka yi masa narko da azaba ga wanda ya kangare ya ƙi karɓan kira to in ranar tashin kiyamar ko azabar ranar ta ta zo zai gani tabbas za ta zo amma dai ban sani ba a kusa ko a nisa kaga annabi kenan bai san gaibu ba kaga haka Allah ya gaya masa ya gaya wa mutane a sai yake cewa innahu ya alamul jahara domin shi Allah shine kadai ya alamul jahara ya san abin da ke bayyane min alqawli na magana duk abin da aka furta na magana a bayyane Allah ya sani wa alamu ma taktumu taktumun kuma ya san abin da kuke boyewa shi Allah ɗin nan masanin boye ne ko masanin sarari ne la yakfa alai shay'un ba abin da ke boyuwa gare shi ya alamu zawahir wa damair ya san abin da ke zahiri na bayyane wa damair da abin da ke cikin zukata wa alamu sirra wa akhfa ya san abin da yake yake sirri abin da yake na sirri sannan ya san abin da yafi sirri boyuwa ma shine akhfa fasayujazi kullum bi amali kuma zai saka kowa da aikinsa wa in adari wa in adiri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin qala rabbi ihkum bil haqqi وربنا الرحمن المستعان على ما sifun. Allah ya ce a wa in adari ka sake gaya masu kuma wa in adari ni ban sani ba bani da wata masaniya la'allahu fitnatun lakum watakila jinkirin azabar ko jinkirin zuwan wannan rana jinkirta wanda aka yi da bai zo a yanzu yanzu ba watakila wata fitina ce gare ku ba na jarrabawa jarraba ku ake so a yi a ga wanda zai yi da'a a ga wanda kuma zai saba aiwa ma adri la alla hadha imhal watakila wannan jinkiri wa ta'khir uqubatukum wato jinkirta wannan uquba ta ku azabar da aka ce za a yi maku ga wanda wanda suka kangare ban sani ba jinkirin imtihanun lakum ko jarabawa ce gare ku linara kaifa kaifa sani'ukum don aga yaya aikin ku wani irin aiki za ku aikata tunda an faɗa an ce azabar tana tafi kuma ranar kiyama din tana nan za a tashi duniya kuma an gaya muku duk wanda bai da'a ba yayi biyayya ga Allah zai haɗu da masifa a wannan rana to kaga kowa zai shiri kafin ranar ta zo watakila jinkirin nan da aka yi watakila a baku dama ne da chance ku samu ku gyara aiki kuma ku yi da'a ku kauce wa saba wa Allah din subhanahu wata'ala ka gani sai ce wa mata'un kuma watakila zai zamo kuma wani ɗan jin daɗi ne za a bar ku dan ji daɗi kaɗan ilahinin zuwa wani lokaci da alƙiyama za ta zo wato iya tsawon tsakanin lokacin da ake kiran ku zuwa ga addini da lokacin da kiyama za ta tsaya jinkirin da aka samu watakila an bar ku ne kowa ya dan ji daɗi iya lokacin da Allah ya ba masa kawai a wannan tsakanin ko ya gyara aikinsa ko ya ki gyara aikinsa ranar da ya tabbata tana tafi watakila wani dan jin daɗi ne ilahinin zuwa wani lokaci la'alla hadha ta'khir litastamti'u ila zamanin muayyan watakila wannan jinkiri ma an yi ta ne saboda wato ku dan ji daɗi zuwa wani dan lokaci a yananne thumma ya'tikum azabullah alalim sannan azabar Allah mai raɗaɗi ta zo maku qala rabbihkum bil haƙƙi. sai yace ya ubangiji yi hukunci tsakaninmu da gaskiya a wata qira'a ƙul. kamar yadda yazo a warsh qul rabbihkum bil haqq ce ne da su ka ce ya ubangiji ka yi mana hukunci tsakaninmu da gaskiya ai ihkum baini wa baina haula'il mukazzibin ka yi hukunci tsakanin tsakanina da tsakanin waɗannan makaryata da suke karyata ni da kiran da nake yi zuwa kiran su da nake yi zuwa ga bauta maka wafsil bainana bil haqqi kuma ka rarrabe tsakaninmu da gaskiya wa rabbuna kuma ubangijinmu arrahmanu mai rahama almusta'anu shine wanda ake neman taimakonsa alama ta sifuna akan abin da kuke siffanta Allah da shi kuke siffanta ni da shi na cewa makaryaci ne ni mawaki ne ni to Allah ne almusta'anu alama ta sifun shine abin neman taimako akan abin da kuke siffantawa ai asta'inu billahi ina neman taimakon Allah kenan ala sabri akan ya bani hakuri da juriya alama ta sifunahu min al-kufri wa takfif akan abin da kuke sifantawa na kafirci da ƙaryatawa da ƙaryatawa da kuke yi akan kiran da nayi maku malam yace khatama suratu al-karima bi amrin nabi sallallahu alaihi wasallama sura wannan sura mai daraja ta cike da umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallama bi tafwidil amri ilaihi na yajibinta al'amuransa zuwa ga Allah subhanahu wataala wa tawakka al-faraj wa al faraj min indihi kuma da ya sa ran samun wato nasara da budi daga wurin Allah fa huwa ni'man nasir wa ni'mal mu'in domin Allah shine wato shine madalla wato wanda ke taimako kuma shine madallan wato mai bada nasara wannan shi ta ce ko shi ne ƙarshen suratu al'ambiya. muna fatan Allah ya taimake mu da yin aiki da abin da ke cikinsa da nisantan dukan abin da aka hana mu a ciki da ƙoƙarin aikata abin da aka yi mana umarni a cikin wannan sura so za mu shiga suratul hajji kai tsaye insha Allah ta'ala na'am bismillahir rahmanir يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد سورة الحج سورة wanda malamai suka yi maganganu guda uku a kanta wasu suka ce makkiya ce wasu suka ce madaniya ce wasu kuma suka ce a'a ta dai hada ayoyinta da su abin nan ayoyinta da ke ciki suna magana ne wasu ayoyin suna magana suna kama da ayoyi makiya wasu ayoyin kuma suna kama da ayoyi madaniya kuma wannan ita ce magana da malamai suka fi yin jayarwa cewa sura ce mukhtalata bainal makki wal madani saboda haka surar suna cewa wasu sai su ce madaniya wasu ce kuma abin makiya amma shi sabuni ya tafi akan cewa madaniya ce sai dai kawai surorin ko kuma ayoyin da ke cikinta ayoyin galibi suna magana ne akan wato ko kuma suna magana irin maganar da ayoyin makiya suke yi amma imamul qurtubi ya rinjaya da cewa sura ce wanda take mukhtalata kuma wannan ita ce abinda ita ce maganar da wato a jumhur almufassirin suka tafi a kayansa cewa a suratu wato muktalata minha makiyatun wa minha madaniya farko Allah sai yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku malam yace khitabun li jami'il bashar ay khafu azaballahi wa ati'uhu imtithali awamirihi wa jinabi nawahi magana ce Allah yake yi da dukkan mutane tunda cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane gaba ɗaya kenan da muminansu da su Allah yana kira zuwa gare su cewa ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ma'ana ku tsoraci azabar Allah ku yi da'a gare shi ta hanyar yin aiki da umarninsa da kuma nisantar hane-hanensa ma'ana kada ku kuskura abinda Allah ya umarni ku yi aikatawa kada ku sake abinda Allah ya hana ku aikatawa ku je ku auka kuna aikatawa shine ma'ana ku ji tsoron Allah ku kare kanku daga fushin Allah subhanahu wataala da azabarsa ta hanyar bin umarninsa da kuma nisantar hane-hanensa shine ma'ana ita rabbakum yace jima'ul qaul wato abinda da yake matattaran wannan magana Matattar magana fi taqwa al game da taqwa lafazin at taqwa magana da malamai suka yi definition ɗinsa wato definition na gaba wato wanda yake nuna ma'ana ta attaqwa shine da'atullahi wajtinabu wato da'atullahi wajtinabu maharimihi shine ma'anar taqwa an aka ce me attaqwa tsoron Allah ba da'awa bace ba a'a yi wa Allah da'a cikin umarninsa da kuma nisantan abin da ya haramta wannan shine taqwa duk wanda baya haka to ba shi da takawa ko da yayi da'awar takawa matukan zai dinga auka wa sabon Allah kuma abinda Allah ya ce a yi kuma baya aikatawa to wannan ba shi da takawa ko da yayi da'awar takawa ya rasa takawa ka gani to shine yake cewa ma abin nan shi yasa wasu malamai suke cewa a takwa Allah ya raka haithuna haka abinda ma'anan takawa shine kada Allah ya ganka a inda ya hana ka wa Allah ya daka haifu maraka kuma kada ya rasa ka a inda ya umarce ka inda ya umarni ya ganka a zo wurin kuma ba a ganka ba ko kuma inda Allah ya hana kuma a rinka ganin ka a gurin to wannan babu takawa kenan gaba daya ko da yi da awar takawa Allah tsare mu abin da yasa Allah ya yi wannan kira na cewa a ji tsoron Allah ya ce inna zalzalata sa'ati haƙiƙa wato wato girgiza ta ranar sa'a wujijjigan ranar sa'a alkiyama shai’un azim wani abu ne mai girma zalzalata sa'ati wato jijjiga da wujijjiga wujijjiga wanda ake wato wujijjigan da ranar sa'ar kiyama take wa mutane wani abu ne mai girma shai’un azim wani abu ne mai girma ta'alilun lil amri taqwa wannan shine dalilin da yasa aka yi umarni da jin tsoron Allah saboda wannan rana ta ranar alkiyama akwai zalzalatu sa'a akwai tashin hankali da firgici wanda ke girgiza mutane girgizawar da ranar kiyama take wa mutane abu ne mai girma inna zalzalar ladhi yakunu bayna yaday sa'a girgizan da zai kasance kafin zai kasance ranar alkiyama amrun azim al'amari ne mai girma wa khatabun jasim la ya ya yatasawwaru le haulihi ba a iya suranta shi ma saboda firgicinsa yaushe abin zai kasance shine rauna ha ranar da za ku ga wannan girgizar ko ranar tashin alkiyaman nan ranar da za ku ganta idan aka tashi kiyama kowa ya fito daga cikin kabarinsa to abin da za ku gani na tashin hankali da firgici wannan fa kafin a kai ga yin hisabi abin abin da zai faru mutane za su rude za su shiga haira da tashin hankali to ranar da za ku ga wannan rana ma'ana zalikal yawmal asif kenan allazi tushahiduna fi wanda za ku gani a abin da za ku gani a ciki a ciki tilka zalzala wannan girgizan wata rauna haula matla'iha wanda za ku ga tashin hankali da firgici wanda mafarinta shine tazahalu kullu murdi'atin ranar da kowace mai shayarwa za ta shagala amma arda daga barin abin da take shayarwa wato wai saboda girman ranan da firgicin da ke ranan da tsoro da tashi hankali da zai kai ga mace tana shayar da ɗa jaririnta ta sa masa mama a baki yana sha shi ne ake kira murdi'atun akwai wanci tsakanin murdi'atun da murdi'un a asali ana cewa murdi'un shine sunan suna ne na duk mai shayarwa in dai mace tana shayarwa sunanta murdi'un ba a sa ta ta ta muannatha a ƙarshe amma aka ce murdi'atun wato a lokacin da mace ta ta sa nononta a bakin jaririnta yana sha to a lokacin ana ke mata ana ce mata murdi'atun shine bambanci tsakanin murdi'atun da murdi'un to in mace tana shayar da jaririnta ka san ba wani karamin abu bane da zai sa wai ta ɗauke yaron daga jikin nono ta wurgi da shi ta ruga don ta tsira ba ƙaramin abu ba ne zai don abinda za ka ga duk tashi hankali da za a yi a duniya a yanzu in wani abu na tashi hankali da firgici ya zo za ga mace ma tana ƙoƙarin nemo inda ɗanta ma tukuna kafin ta nemi wurin da za ta gudu ta buya. amma na ranar kiyama tsoron tsoron zai kai ga inda za ka kaddar tana shayar da nono to zai za ta yaron daga nonon ta ji wurgar ta ruga don ta tsira to kaga tashi hankalin da ya sa mace ta yi haka to ba karami ba ba to shine wato kamar wannan Allah yana bayyana kamar wata kinaya ce na irin tsoro da firgicin da ke a ranar ba karamin firgici ba ne wanda zai sa mace da fuske ɗanta daga mama yana sha ta yi wurgi da shi ta shagaltu ga barinsa ta ruga don ta tsira Shi ta zahalu kullu murdi'atin amma arda'at dukkan wata mai shayarwa ta wato ta shagala shi ne ta zahalu ta shagaltu ta shagala daga barin wannan ɗa da take shayarwa don ta ruga ta je ta samu mafaka da wajen tsira saboda tashi hankali da ke cikin ranar ka gani wata za'u kullu zati hamlin hamlaha kuma kowace mai ciki za ta haifar da abin za ta haifar da cikinta ne ta za'u kullu zati hamlin hamlaha dukkan wata ma'abuciya ciki ta haifar da cikinta tun bai kai haihuwa ba saboda tsoro da firgici tsoron da zai kai ga cikinta sai ta haife shi saboda tashi hankali ko ta yi barin cikin nata saboda tashi hankali ka san ko tashi hankali nan ba karami bane ba wannan shine tashi hankalin da za a haɗu da shi a ranar alkiyama idan aka bushi ƙahon kowa ya fito da kabari wannan abun zai faru ne zai abin ranar da aka fito daga kabari ran da aka yi busa ta biyu kenan kowa ya fito daga cikin kabarinsa a rannan a wannan lokacin abin zai faru don malamai sun yi bayani sun yi tattauna sun kasu biyu akan yaushe abin zai kasance wasu malamai suka ce zai kasance ne kafin a tashi kiyama wato kafin ranar da za a yi busan kaho kenan na kowa zai mutu din nan wannan maganar kuma tana da rauni saboda hadisin da suka kafa hujja da ita hadisi ne mai rauni akwai hadisi da suka kawo wanda wannan hadisi ne mai rauni hadisin na abu huraira radiyallahu ta'ala anhu kuma hadisi ne za'ifun bai inganta ba saboda a ciki akwai akwai uh, majahulan a cikin isnadin hadisin saboda haka bai inganta ba hadisin ibn kasir ya kawo wannan hadisi din wanda yake nuna cewa kafin a tashi kiyama ne abin zai kasance amma hadisin da ifi ne bai inganta ba sannan magana ta biyu suka ce zai faru ne bayan an bayan an yi busa ta biyu na kabari ya fito da sa to a wannan lokacin ne abin zai faru kuma akwai hadisi shi ma wanda bukari da muslim suka ruwaito da imamu ahmad da ibn maja da tirmizi da wasunsu da imamun nasa'i cikin sunan kubra duk sun ruwaito wannan hadisin hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu shine wanda yake nuna cewa a wata tafiya suna tafiya aka saukar da wannan aya din yayi wan nasu taqu rabbakum kamar yadda shi Abu Sa'id al-Khudri yake bayyanawa cewa suna a cikin wata tafiya ne da suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar da ayar kuma sai manzan Allah ya yi kira a cikin su sahabbansa sai yake gaya musu kun san ranar da wannan abun zai faru suka ce zai faru ne ranar da wato Allah zai ce da annabi Adam alaihissalam ya Adam sai ce labbaika wasu adaika wal khairu biyadika sai amsa wa Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce masa akhrij ba'athan nas ka fitar da wato rabon wutar jahannama daga cikin al'umarka wato daga cikin zuriyarka kenan na yan adam gaba daya dama da mu mutane yan adam da kuma ya jujur ma juju duka dama mutane ne zuriyar daga zuriyar adam ne alayhi salam sai a ce akhrij akhrij ba'athan nar ka fitar da wato garbon wuta sai ce kala sai ce fama ba'athun nar menene rabon wuta ko menene kason wuta din shine ba'athun nar ba'ath ma'ana wanda za ta da a diba a watsa wutar jahannama sai Allah ya ce masa min kulli alfin tis tis a tis tis'u mi'atin wa tis atan wa tis'ina ka gani finnar shine yace mutum cikin dubu mutum 999 'yan wuta ne su ne rabon wuta daga dubu daga cikin dubu duk ɗari tara da tara ɗan wuta ne ɗaya ne ɗan aljanna to a nan sai abun ya girma a fashar da zalika da zalika alaihim sai wannan abun ya tsananta ya tsananta a gare su hankalin su ya tashi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan lokacin ne tashibul walid ko tashibul wildan yaro zai yi furfura ka gani sannan kuma wata za'u kulla zati hamlin hamlaha ka gani ko dukkan mai ciki ta haife cikinta a wannan lokaci to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai da kuda ya jujul majus haɗa hada lissafi za hada lissafi ne tsakanin kuda ya jujul majus idan hada lissafin to 999 cikin ya jujul majuju wahidun kuma minku daya kuma a cikinku ma'ana 999 duk wanda za a shigar da su wuta din to 999 ya juju da majuju ne ɗaya ne mutum ɗan adam an fahimta ma'ana dubu ɗin nan da za a tura wuta cikinsu kowane 999 ya juju majuju ne mutum ɗaya ne daga cikin al'umma zai zama guda ɗaya shi ne ɗan wuta to haka za a yi ta lissafin saboda su ya juju majuju su ƙabila ne guda biyu ba a taba hada su da wasu wani abu ba illa kasarata sai sun fi su yawa sai sun ninninka su saboda suna da yawa ya juju ma juju ka dubi yawan mutane amma in aka tashi ɗiban kason wuta duk da kasancewa fa wanda suka kafurta da munafukai da kaza a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama sun fi musulman da suka yi imani yawa a tare da haka wanda za su shiga wuta in za a kutanta yawan ya juju maju da yawan mutane to shine kowane mutum ɗaya daga cikin mutane shine adadin mutum 999 na ya juju haka za a ta yi ana tura su a wuta to wannan shi ne annabi sassalama a lokacin yake cewa arju an takunu rubu halin janna sai suka yi kabbara sai ya ce ina fatan ku zamo ɗaya bisa hudu na yan aljanna sai suka yi kabbara hankalin sai ya dawo jikinsu sai ya ce ina fatan ku zamo ɗaya bisa uku sai suka yi kabbara sai ya ce ina fatan ma ku zama rabin yan aljanna gaba ɗaya ku muminan ta za ku zamo ku ne za ku zamo rabi a cikin mutanen aljanna duk aljanna gaba ɗaya suka shiga aljanna cikin al'umman duniya kaka mutane da aljanu al'umma annabi ne rabi a cikin aljanna kaga abun abun da alhamdulillahi to wannan shine abun da a lokacin da wannan abu zai faru kenan wato lokacin da za a girgiza wato tashin hankali na zai girgiza mutane na tashin alkiyama girgiza wannan ba wai girgiza ƙasa bane za a yi ba ƙasar ce za a girgiza ta ba tashin hankalin ne da zai kawo jawo mutane su kaɗu da firgici da tashin hankali shine kamar an girgiza mutane kamar da Allah yake faɗa a gazwatu ahzab Allah yana faɗa game da mu'mine lokacin da aka zo kafire ahzab kungiyoyin kafire suka zo suka yi wa Madina zobe kaga ai yake cewa wa balagal qulubul hanajira wa tazununa billahi zununa sai yace hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida kaga zulzilu zilzalan shadida ba wai jijjiga ƙasa aka yi da su ba ba kuma su aka zo aka jijjiga ma'ana firgici da tsoro da suka samu kansu a ciki shine ma'anan girgizawa kamar kinaya ce ta firgici da tsoro da tashi hankali da mutane za su samu kansu a ciki an gane ko to shine yake cewa wa abin nan wa tazal kullu murda'atin amma adda tagfal wa tazhalu ma'addahsha wa shiddatil faza tare da tsoro ka gani rudewa kenan da kuma tsananin firgici kullu untha murji'atun an radi'iha wato kowace mace mai shayarwa za ta shagala daga abin da take shayarwa an radi'iha daga jaririn ta take shayarwa shine radi'iha in tanza'u fadiyaha tunda za ta cire nononta min fami difiliha daga bakin danta watan tanshagilu shagaltu li hauli matara saboda girman tsoron abin da ta gani an a habbin nasi ilaiha ta shagala daga abin da ta wato wanda mafi soyuwan mutane zuwa gare ta shine danta wa huwa difluha arzade wanda take shayar da shi jariri ma'ana Allah yana bada bayanin cewa firgicin ya kai ga mutuma za ta iya cire danta daga nononta don dan nan nata jariri nan shine habbin nasi ilaiha za ta cire shi ta wurgar da shi ta shagaltu da kanta saboda tashi hankalin ranan sai Allah ya ce wataran nasa zaka ga mutane su kara cikin maye wato su kara kaman sun sha giya suna tambele suna tambele suna kaman za su faɗi kamar yanayin wanda ya sha giya ya bugu musamman ya sha giya ta kai masa karo yana mari yana mari marisa yana tambele yana yi kaman zai faɗi kasa to haka mutane za su zamo saboda tashin hankali wato za a ɗebe musu tunani gaba ɗaya wataran nasa sukara za ka ga mutane tamkar waɗanda suke cikin maye ai tarahum ka annahum sukara za ka gansu kamar suna cikin maye ya tarannahuna wato suna ta tangadi tarannuhas sukuran irin tangadi na wanda ya bugu ya shagi ya bugu min hauli ma yudrikuhum min alhaufi wal faza saboda girman abin da zai riske su na tsoro da firgici a ranar alkiyama Allah ka tsare mu wa ma hum bisukara Allah ya ce amma su kuma ba masu maye bane ba a wannan lokacin ai hakika ba maye suke ciki ba domin ba giya suka sha ba walakin lahi shadid sai dai azaban Allah mai tsanani shine ya shafe su a wancan lokaci azabar da suka hanga na Allah ai istidrak lima hahum ai laisu bi sukara ba maye ba kayan maye suka sha ba walakin ahwalu sa'a manya manya al'amuran sa'a alkiyama wa shada'iduha da tsananci tsanancenta a ɗarar uquluhum su ne suka tayar da hankulansu wa salubat afkarahum suka tube musu tunani fahum min khawfi azabillahi mushrikun suna cikin tsananin tsoron azabar Allah ne subhanahu wataala shi ya kai su ga zamowa haka nan kamar sun sha kayan maye Allah ka tsare mu نعم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأن أنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيد Allah sai juyo da akalan magana yana faɗan halin wasu mutane waɗanda suke da jayayya game da gaskiya sai ya ce wa minan nasi daga cikin mutane akwai man yujadilu fillahi wanda yake jayayya dangane da kudurar Allah bi ghairi ilmin kuma ba tare da ilimi ba ba wani bincike na ilimi ya kai shi ga gano natija Rizal na cewa abun da ya kafu a kan sannan haka yake ba kawai tsabar jayayya ne kawai da kin gaskiya haka wasu mutane suke ai ba'adu minan nas man yukhasimu wa yunazi'u fi qudratil lahi wa sai ta jayayya dangane da kuduran Allah da kuma sifofin Allah subhanahu wata'ala yayi ta tawili ka gani bi ghairi dalilin ba tare da wani dalili ba wala burhanin kuma babu wata hujja wa ya Kulu ma la khaira fi ya faɗi abubuwan da babu alkhairi a ciki min al na karerayi babu hujja kuma a gurinsa kawai shaci faɗi ne kawai abinda kwakwalonsa ya bashi saƙo kawai yake faɗa malaman tafsir suka ce nazarar fi nadar ibn al-harith ayat ta sauka dangane da annadaru nadaru ibn al-harith har ma da isurin su abu jahil irin su as ibn wa'il al-asi ibn wa'il wato waɗannan mutane a lokacin annabi sallallahu haka suke jayayya suna cewa ma Allah ba zai tashi mutum ba yaya za a yi Allah ba wanda ya tashi ya tada mutum bayan ya mutu bayan ya mutu a ce za wani tashi tashi tashin mutane ka gani to shine shine wannan aya ta sauka tana magana a kansu cewa suna wannan jayayyan da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ba tare da wata ba wani ilimi da ya zo musu ka gani to shine sai ya ce jadalan wa kana jadalan shi wannan mutumin annadar ibn al-harith da makamantansa cikin kafirai a wancan lokaci ya kasance mai jayayya ya kulu al-mala'ikatu banatullah yana cewa mala'iku ƴaƴan Allah mata ne haka kawai da kai zai faɗa sai faɗa abun zakai shato magana ya faɗa yace ku rabu da Muhammadu kawai mala'iku da kuke ganin ƴaƴan Allah ne mata sai ka ce ya halarci lokacin da aka yi halitta kuma bai halarci lokacin da aka halitta ba haka ya yaɗa wannan maganar kuma maganar ta yaɗu suka ɗauka shi yasa ma Allah ya saukar da ayoyi yake mai da martani akan su wal qur'anu asatirul awwalin yace wai qur'ani tatsuniyoyin mutanen farko ne wala ba'atha ba'da al mauti ba za a tashi mutane bayan mutuwa duk na maganganu haka suke faɗa ba wanda ba wani tashin kiyama ba wani aljanna ba wata aljanna ko wuta abu sa'ud yake cewa wal ayatu amatun law amatun ayar da da ta sauka a wannan ta zo ne tana game hukunci ne ga dukkan kowa da kowa lahu ga shi eh, nadir ibn al harith da kuma wali adrabi da makamantansa min al uta na wato masu tsaurin kai al mutamarridina kangararru wanda suka kangare wa ayoyin Allah subhanahu wataala saboda haka al ibratu bi umumin lafzi ne la bi khususi sabab sai ce wa yattabi'u kulla shaytanin mari kuma shi ba yana jayayya ba tare da wani ilimi ba sannan yana bin kowane shaytani maridin mai tsaurin kai wato mai tsaurin kai kangararre yake bin sa wato yana bin shaytanun mutane da shaytanun wato aljanu ay yuti'u wa yaktadi bi kulli atin yana da'a da koyi da dukkan wani kangararre mutamarridin ka ru'usul kufri kaman shugabannin kafirai asadina anil haqi wanda suke tsare mutane daga fin gaskiya kutiba alaihi kuma an rubuta a kansa an rubuta akan duk wanda ya bi shaitan annahu man tawallahu an rubuta a kansa cewa annahu man tawallahu duk wanda ya jibinci shaitan ma'ana Allah ya yi hukunci ya, ya, kaddara cewa duk wanda ya jibinci shaitan ya rike shaiɗan masoyi abun bi to fa innahu yudilluhu shi shedan din nan zai batar da shi wa yahdihi kuma ya shiryar da shi ila azabi sa'ir zuwa ga azaban wuta mai huruwa ita ce wutar jahannama Allah ka tsare mu ma'ana shedan zai halakar da shi wa yasuquhu ya jashi ila azabi jahannamal musta'ira zuwa ga azabar wutar jahannama wanda take huruwa ka gani sai yake cewa Walama ذكر الإنس... لما ذكر ال... لما ذكر تعالى المجادلين في قدرة da Allah ta'ala ya ambaci masu jayayya game da kuduran Allah da ikon sa almunkirina lil ba'thi wayanda suke inkarin tashin kiyama zakara dalilaini sai ya ambaci waɗansu dalilai guda biyu wadihaini bayyanannu qarara ala imkanil ba'thi akan yiwuwar tashin duniya wato tashin kiyama ahaduhuma fil insan ɗayan ɗaya dalilin dangane ya shafi mutum wasani fil naba ɗayan kuma game da tsiro sirrai da Allah ke tsirarwa na ciyawa da itatuwa da sauransu a ban ƙasa wato wasu dalilai guda biyu Allah ya nassanta akan waɗanda suke jayayya suna shakka na cewa in an mutu ba za a tashi ba sai Allah ya ba da wasu misalai guda biyu su zamo dalilai ga duk mai wani inkari ya gane cewa tunda Allah ya yi wannan to ta yadda mutuwa ba yadda matacce bayan mutuwansa wannan ba zai gagari Allah ba kenan sai Allah ya ce mi Ya ayyuhan nasu in kuntum fi ريب min البعث fa خلقناكم فإنا فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج waɗannan su ne misalan guda biyu da Allah ya nasanta su zamo dalili ga dukan wani mai inkari ko yake shakku game da cewa idan an mutu ba za a tashi ba ranar alkiyama na farko ya duba halittarsa shi a karan kansa sannan kuma abin da shafi sirrai da Allah yake tsirarwa bayan sun kekashe ƙasa ma ta kekashe in an zubar da ruwan sama a kanta da farko sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kun fi raibin in kun kasance a cikin kokanto da shakka kuna shakka min alba'ath daga tashin kiyama cewa in kun mutu gaba daya an binne ku kun lalace a cikin ƙasa wai Allah ba zai iya tayar da ku ba in kuna shakkan tashin kiyama to ku tuna fa fa inna khalaqnakum mu ne muka halice ku mun halice ku kuma min turabin daga ƙasa aga farko annabi adam alayhi salam aka halice daga turbaya su kuma zuriyarsa daga nudufa digon mani to mun halice ku daga ƙasa thumma min nudufatin sannan kuma muka muka ci gaba da halittan ku kuma daga digon mani wanda ake digawa cikin mahaifa a garwayan maniyin ɗan namiji da ya mace a garwaya shi cikin mahaifan mace sai a suranta halittar ɗan adam Allah duk wannan kudura ce ta Allah yake kaddara wannan ba haka kawai da kansa yake yi ba thumma min alaqatin sannan kuma muka galice ku daga alaka wato gudan jini wato in daga digon mani sai ya zama gudan jini kwana arba'in kamar yadda hadisin abdullahi dan masud ya nuna kwana arba'in sai ya zama gudan jini shine alaka thumma min mudghatin sannan kuma muka mayar da gudan jinin ya koma tsoka wato gudan tsoka abinda yasa aka ce mudugha shine kamar loma tsokar da zaka isa wa baki ka tauna kamar loma guda ita take zama shine ita ce mudugha wato jinin sai ya juya ya zama tsoka a cikin mahaifa tsokan kuma zai zama tsoka ne yadda kaga tsokan haka zai zama a cikin cikin yadda eh, tsoka dai yankan nama guda wanda zaka sa ya cika maka baki shine mudugha haka mutum zai zama jinin zai zama a cikin mahaifa to daga ya zama tsokan nan shine kuma sai ta girma yayi ta girma yayi ta girma yayi ta girma har a zo a fitar masa da kafa a fitar masa da hannu a fitar da ido a fitar da hanci a fitar da baki da kunnuwa da duk a yanka dubura a yi duk yadda aka Allah yake kaddara wannan a cikin mahaifa to kaga Allah yake bayyana yadda wannan ya nuna shine yake yi ba wai haka kawai yake yin kansa ba abun a cikin mahaifa din to ka san Allah yana da kudura yana da iko kenan yana da fawa wannan muduga ɗin sai ya ce mukhallaqatin wanda yake da cikakken halitta wa ghairi mukhallaka da wanda ma bai zama cikakken halitta ba shine muhallaka mai cikakken halitta da aka halitta cikakke aka fadi shi ya zama aka fitar da uh, shape nashi nan dan adam hannaye kafafuwa da sauransu gairu mukhallaka kuma wanda gashi ya zama tsokar amma bai zama cikakken halitta ba kamar yadda akwai sanda na ga wata halitta dan adam mace ce ta haife shi da ta haifo ta goshi babu kafa ba hannu nan din gundur kawai babu hannun ma gaba daya sai dai gashi nan kawai gangan jikin ne kawai zuwa duwawu amma babu cinya zuwa ƙasa nan kuma babu daga nan zuwa hannun gaba ɗaya babu gundur gundur haka sai dai ka dinga gungura shi kuma ga shi da rai ga idanu ga hanci ga baki an yi haka wannan shi ne gairu muhallaka. wanda bai zama cikakken halitta ba wani lokaci kuma ya zama wanda bai zama cikakken halittan ba ya zama tsokar sai kuma ta yi bari sai ta yi barinsa haka ya fito haka ba baya cikin cikakken halitta duk Allah yake yin haka to sai ce a duk muna yin haka ne linu bayyana lakum domin mu bayyana maku wato mu bayyana maku ikon mu kenan wannan muna halittan ku akan wannan misali mai ban mamaki don mu nuna muku wato sirrin ikon mu kenan da hikima da muka muke da shi wajen halittar ku shine lino bayyana lakum sai Allah ya ce wa nuqirru fil arhami muna tabbatarwa a cikin mahaifa muna tabbatar da halittar da muka ga dama a cikin mahaifa ma na shawo abinda muke muka ga dama ila ajalin musamman zuwa lokaci da aka ambata shine lokacin haihuwa wato mu tabbatar da abin da muke so a cikin mahaifa din zuwa lokacin haihuwa shine ila ajalin musamma zuwa lokacin da ya isa a haifi yaro kenan thumma nukhrijukum ɗifilan sannan sai mu fitar da kukuna jarirai sai mata mace ta haifi ɗan kenan yana jariri ta haihoshi lokacin da ya isa haihuwa kenan thumma litablugu ashuddakum sannan a hankali a hankali a hankali kuna ta girma kuna ta girma har ku kai tsananin karfin ku ku wato ana yana girma ana renonsa ana renonsa bai san komai ba baya ji baya iya magana baya ganin abu don farkon haihuwa yaro baya gani kuma baya iya magana baya jin abu bai da hankali saboda haka yana girma yana girma yana girma idon na buɗa yana ganin abu a hankali a hankali hankali yana ƙara wayo yana ƙara girma yana jin magana yana ji har a zo ana masa magana har a zo ana koya masa magana har ya zo ya girma ya fara rafe ya zo ya tashi yana tafiya ka gani ya yi ta tsalle ya yi gudu nan ya yi gudu nan ya yi tsalle nan ya yi tsalle nan a lokacin nan kuma ba ruwansa baya da cikakken hankali har a yaye shi bai da cikakken hankali har a haifo kanin sama bai da cikakken hankali don a lokacin baya damuwa namiji ne ko mace an samu masa tufafi ba samu masa tufafi ba duk bai dame shi ba zai kutsa ko ina da lobansa da komi ba abin da ya dame shi amma lokacin da girma ta fara kai masa kuma yana ƙara wayo sai ya zo yana jin kunyan kuma tsaraici Allah yana yana haɓakar masa da sa yana ƙara fahimtar me rayuwa duk wannan shine hatta a shuddakum har ku kai zuwa tsananin ƙarfinku ku duk wannan Allah ne yake yin wannan ka gani litabulugu ashuddakum kenan har ya kai ya girma ya zama ya kawo ƙarfi ya yi aure shi ma ya haihu ka gani shi ma ya ta renon yaron irin yadda shi ma aka rene shi shi ma kansa ya tsufa yaron da ya haifa ma ya girma ya tsufa shi ma haka za ta haka ake ta hayayyafan nan har zuwa yau har ila gobe jibi har ila yau mulkiyamati har ranar da akwai ranar da wacce za ta haihu na ƙarshe wannan daga nan kuma babu haihuwa sai kuma tashi kiyama to kaga wannan Allah ne yake wannan sai ce wa minkum man yutawaffa daga cikinku akwai wanda ake karban rayuwarsa yutawaffa tun yana ƙarami ko yana jaririn sai ya mutu ko kuma ya fara wayo ya fara rafe sai ya mutu ko ya yi wayo ya fara tafiya ko ya zama abin nan ya fara zuwa makaranta ma an sa shi naziri kuma sai ya mutu ko kuma ya yi wa ya girma ko ya har zuwa girmansa zuwa matashi sai Allah ya karbi rayuwarsa ba zai gama rayuwa ya tsufa a cikin rayuwa ba shine minkum man yutawaffa ana karɓar rayuwarsa tun kafin ya kai ga tsufa tun daga karami kenan har zuwa lokacin da zai matashi wannan tsakanin saboda haka ita mutuwar ba wai sai mutum ya tsoho ne zai mutu kana cikin ganin ganiyar samartakanka sai Allah ka rayuwa ba muna gani ba wani ma gashi ya gama ma digiri nashi ya je NYSC ma shine ma shine ma Amir ma a makarantar a jami'ar shine Amir abun nan din shugaban dalibai gaba daya wani ɗaliban ma ba na jami'ar kawai ba ta ƙasa gaba ɗaya jami'oyin ƙasa ya gama karatunsa ya je nys ya gama nys ya karɓi shahada ga shahadarsa rizon nashi na digiri ga kuma shahadarsa ga kuma abin nan ɗinsa na NYSC takardar shaidan ya gama NYSC nashi ya dawo yana hanya kawai sai ya yi haɗari ya mutu kaga lokacin yana shi lokacin fayari da lissafi me zai yi me zai ɗora aiki zai nema ya shirya abunsa a zai ci gaba da karatu ne ya shirya rayuwa ya shirya duk abin da yake so ya sai ashe kuma ba zai kai wannan lokaci shine wa minkum man yutawaffa wanda zai mutu kafin ya kai ga tsufa kenan kar kai tunanin cewa sai ka tsufa tukuna bari yanzu mu shiga sharafin mu uh, lokacin mu ne a a kar ka sake da matukan fa mutun ya riga ya balaga fa shikenan fa an fa bude masa kaya don haka yi hadara zai za iya karɓar rayuwarsa lokacin da yake cikin sharafin sai aka bi rayuwarsa kuma zai shiga karkashin wanda za a wa hisabi ranar alkiyama wa minkum man yutawaffa daga cikin ku akwai wanda zai mutu tun kafin wato yana kai ga tsufa kenan fi rai'ani shababi zai mutu sai ya ce wa minkum daga cikin kuma man yuraddu akwai wanda za a mai da shi ila arzalil umur zuwa ga mafi kaskancin rayuwa wato ya tsufa tukub a rayuwa din ya kai shekara saba'in tamanin casa'in shekara ɗari ma wani ma ce ya kai ɗari da goma ɗari talatin har wani an ce mana ya kai ɗari talatin ko da hamsin ba akwai wanda aka ce mana ya kai shekara ɗari da talatin kuma yana nan raye bai mutu ba to idan mutum ya zama ba ya rayu akan addini ba to shine zai yi arzalul umur sai ya dawo in yi fitsari ma fitsarin na gangarawa sai ya dinga tsoro ya ce ku zo ku jaye macijin nan saboda ya kai arzalin umar kwakwalwar nasa ta koma baya shi yasa Allah ya ce wa minkum kamar yadda kaga nan ya karasa mana ce bari mu karasa shi ya ce wa minku man yuradu ila arzalil umur cikin ku akwai wanda ake mai da shi zuwa arzalil umur mafi kaskancin rayuwa saboda me likai la ya alama min ba'di ilmin shay'an har ya kai ga bai zama baya sanin komai bayan da ya san yana da ilimi ya san abubuwa da yawa ya yi ilimi amma daga baya kuma sai zama bai san komai ba ya manta duk abin da ya sani saboda tsufa saboda rikicewa ya rikice sai ka ga yana maganganu na shirme saboda tsufa sai ya dawo kwakwalwansa ta koma irin ta yaro karami in yana wasu maganganun sai ka ɗauka yaro ne karami saboda tsufa ne arzalin umur shi yasa Allah yake faɗa a cikin zuciya zai yake cewa wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala taqilun duk wanda fa muka yi masa tsawon rai muka raya shi muka rayar da shi tsawon rayuwa shine nu'ammirhu to nuna kisku a wata kira'a yace nan kushu fil khalqi zamu sunkuyar da shi cikin rayuwa mana mu mai da shi baibai a cikin rayuwa mu mai da shi upside down shine nuna kisku sai mu kifar da shi mana kaga za a mai da ƙasa ta koma sama sama ta dawo ƙasa <laughs> kaga ya kai sama to in ya kai shekaru na sama gaba ɗaya sai mu dawo da tunaninsa irin na shekaru na ƙasa na ƙananan yara shine nuna kisku fil sai Allah ya ce afala ta ba za ku yi hankali ba ku dinga lura da wannan duk lokacin da kaga wani ya kai shekaru kaza yana tafiya ya tsufa sosai kai ma kai tunanin watan wata ran za ka kai wannan lokacin wata rana kana hawan keke kai hawan feda ma hawan feda kake ka tura yanka a guje ka taka kai tsalle ka hau kan keke kana tafiya amma wani lokaci ba zai yiwu ba sai dai ka yi tafiya da sanda sai dai ka tafi da sanda kuma wani lokaci ma da sandan ma ba zai yiwu ba kuma ga kanan ga kanan dai kana rayi to haka rayuwa take tafiya ka gani shi yasa ma Allah yake cewa cikin suratul rum me yake cewa yake cewa wa huwa allazi khalaqakum min Allahu allazi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwatan ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء فغني sai Allah ya ce shi ne ya halicce ku daga rauni min da'afin da'af din nan na farko shine digon mani kaga ruwan mani ai mai rauni ne daga wannan digon manin aka halicci mutum kaga daga rauni aka halicce shi sun maja'ala min ba'di da'afin quwwata sannan ya mayar ya sanya bayan raunin ya sa muku karfi shine aka kuka zama mutum aka haife ku kuka girma har kuka zama kawo karfin karfi shine quwwatan thumma ja'ala ba da quwwatin kuma za'afan wa shaybatan sannan ya sanya rauni bayan karfin ya dawo muku da rauni kuma a jikinku wa shaybatan da kuma furfura wannan da babu furfuran sai ka zo kuma ka waye gari ga furfura saboda shekaru na tafiya tun ana ganin furfura ɗaya biyu uku hudu wata ran kuma gaba ɗaya ma kan duk babu bakin gashi yau ma babu bakin gashi tafiya ta tafi to haka rayuwa take tafiya to saboda haka Allah ya ce wannan kaga wannan tunda wanda yayi irin wannan wanda zai iya muku wannan halittar ya halice ku daga turbaya da ba ku ƙasa kamar yadda hadisi ya tabbatar da mana annabi yake cewa Allah ya sa mala'iku suka ɗebo ƙasa a duka sassan duniya gaba ɗaya ƙasar da aka halice annabi adam daga wannan ƙasar aka ɗiba taɓo na duniya aka ɗiba daga sassan ƙasa na duniya ko ina an ɗibi ƙasa baƙi, an ɗibi fari an ɗibi jan ƙasa an ɗibi ƙasa mai tauri an ɗibi mai taushi ka gani an ɗibi mai rairayi an ɗibi mummunan ƙasa an ɗibi kyakkyawan ƙasa duk kamar yadda annabi ya bayyana shi aka zo Allah sai haɗa ƙasan gaba ɗaya aka kwaɓa da aka kwaɓa su aka rufe shi kuma ya ɗau lokaci har ya fara bashi bashi sannan Allah ya gina halittar dan adam don kamar yadda annabi yake cewa Allah Allah ma da kansa ya faɗa khalaqtuhu khalaqtu bi yadayya ce ya iblisa ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya abinda na halce da hannuna Allah ya halice annabi adam da hannun shi ba kamar yadda suke cewa wai bi da hannuna ai bi kudrati kenan kudrarsa guda biyu ne kenan tunda cewa ya bi yadayya da hannaye na biyu to an kace ce bi kudratihi ne ake nufi to yadayya yace kaga bi kudratai bi kudratai ne kenan kudura guda biyu ka take cewa Allah kudura kenan kaga wannan shine mujadala yin jayayya bi ghairi ilmin don babu wani nassi da ya nuna cewa kudura ake nufi abinda ilimi ya bayar shine Allah ya ce khalaqtu bi yadayya kuma haka annabi nassanta cikin hadisi lokacin da za a yi shafa'atu kubra cewa mutane za su je gurin annabi annabi annabi adam alayhi salam su ce kai ne allazi khalaqaka khalaqaka ya bi yadayhi haka annabi ya faɗa mutane za su ga adam su ce innaka allazi khalaqaka Allahu bi yadayhi Allah ya halice ka da hannayensa wa asjadaka wa asjada wa asjada laka mala'ikatahu yasa mala'ikunsa suka yi maka sujada wa adkhalaka aljannata ya shigar da kai aljanna ka ro ka je wurin Allah ka mana roƙan mana ceto abin da za su faɗa maka ka khalaqaka bi yadayhi da hannayensa ka tsaya iyana abin da ya sa mutane su kokarin su yi tawili na sifofin Allah shine kokarin tashbihi da yake shigo a kokolwan suna tashbihin Allah kamar mutum shi yake kawo wannan tawilin da suke yi bayan ku Allah ce ne suka da shay kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba wannan karatun sahabbai duk sahabbai har suka bar duniya ba wani sahabin da ya taba daga hannu yace ya Allah ya Allah yana da hannu ashe ba wanda ya taba wannan tambaya don su san ana maganan wanda ba dan adam ba ne. ba maganan mutum ake ba maganan Allah malici ake don haka wani abu ne daban yake laisa ka mithli shay kuma ya da kansa da wayannan sifofin sai ka tabbatar masa sifarsa kamar yadda ya sifanta kansa da su shikenan ka wuce don baka sanin kaifiya baka san yadda yake ba don baka taba ganin Allah ba da idanunka balle ka ga yadda yake amma kai hakuri ranan akwai ranan zaka ganshi idan kai hakuri karke shi da garaje saboda manista jalar shai a a qabla awanihi bihir ma ne, kar yi garaje da shishigi ka haƙur ka tsaya iya wale kifa inda amri kaga mai alari ya faɗa tun daga matakin firamare alari ko wale kifa inda amri wani hayi ka tsaya iya inda aka murce ka aka hana ka karka ka ne. wannan ilimin falsafan da mantikin da wannan ilmul kalam su suka jefa bala'i cikin al'ummar musulmi duk su suka wannan tawila tawilan da ake cewa Allah baya zama baya kaza yana ko ina Allah kaza kaza kaza duk wayannan eh, falsafan ita ce ta shigo cikin sufanci ta yana so da wannan ilimin dake kuma asalin falsafa philosophy an dauko shi ne daga daga larab abin nan eh, greek philosophers arnan girka irin su platon irin su Aristotle sauransu ne daga nan aka dauko wannan sharrin aka zo aka shigo da cikin musulmi Allah to saboda haka Allah subhanahu wataala tun da yayi wannan iya halitta dan adam daga turbaya annabi adam kenan yayi tabo aka abu na dinsa sai ya busa masa rai sannan ƴaƴansa kuma daga kan annabi adam shine kada aka yi da aka yi shi da tabo tabon aka gina gashi nan tabon ne har ma in ka kwanka za ka an ka abin nan salin fakhar kaman wani kasko busasshen kasko da aka gasa shine fakhar kasko kenan a salsalin fakharun salsal wato salsal kuma shine wanda yake kara an ka kwankwasa hazan ka aka gina tukunya aka je aka gasa shi aka zo idan ka kwana kwankwasa aka je na wata irin kara shine salsal din to haka dan aka yi shi saboda cikinsa akwai loto akwai kofa a ciki akwai kofofi a ciki da kuma rami a cikin jikinsa shi yasa aka aka kwankwasa lokacin kafin a busa masa rai yana tabon sai ya haka sai ya ke cewa shaidan ya biyo lokacin da aka gina Adam din aka shimfiɗa shi a kofar aljanna ba rai tabo ne gashi laka ne an gina shi kaman da tabo kawai gashi nan mutum ne gashi amma da tabo in ka ka taba shi a sandare yake gaba ɗaya yadda ka san tukunya ka gina shi in ka taba kamar gina shi haka yake baya motsi saboda tabo ne ba a sa masa ruhin ba to da shi ne mun suka zo wucewa duk mala'iku da kowa suna wucewa suna ganin suna ganin suna mamakin irin halittan su dai shi dai ba irin su ba su halittan aljanu da abinan nan mala'iku daban shi ma iblis halittan aljani ne shi shi ma halittansa daban to saboda haka shi shaidan ya zo sai ya kwankwasa sai wuce shi kadai ne ya zo yake kwankwasawa <laughs> amma duk mala'iku ba mai kwankwasawa a wasu ya zo sai kwankwasa sai ce wannan akwai abu ce wannan ina jin akwai loto a cikin nan cikin nan wannan loton da aka yi masa shi zai halaka shi sai kuwa aka waye gari kuma aka zo aka fifita shi akan kowa shi kuma ya ce bai yadda ba to kaga inda shi kuma ya halaka kenan ashe shine halakakken to saboda haka sai aka sa masa rai duk inda aka sa rai an ce an sa rai daga kokon kanshi ran nashi sai ya dinga shiga yana tafiya duk inda ran ya wuce sai wurin ya zama tsoka da nama da komi haka duk inda ya wuce sai ya zama tsoka da nama da jini duk inda ruhin ya wuce haka sai zama tsoka da nama da jini har ya kawo kafan shi sai gashi yayi motsi yayi atishawa to kaga haka Allah ya halice shi kaga da babu shi aka halice shi a haka to don ya don an rasa shi kuma Allah ya kasa yin sa karo na biyu a inda wahala to karon farko ne zai zama wahala misali ka kaddara ga dan adam kafin ya kirkiro wani abu na farko farkon shine zai dan wahala ko amma in ya zo karo na biyu zai sake maimaita wannan abun dama yana da sabiku ilmin akan abin kaga zai zaba wata wahala da ba zai sha wata wahala ba balle Allah ma ba a riskar masa da wahala ga gaba daya aslan sannan abun nan ƴaƴansa kuma zuriyarsa sai aka yi su kuma daga daga digon mani ka duba abu mamaki digon mani wannan kasan da yadda mani yake shi ake digawa cikin mahaifa a cikin mahaifa cikin mace da maniyyanta da na namiji ake garwayawa kamar yadda Allah ke faɗa min nuɗufatin amshajin haga nuɗufatin amshaj wato nuɗufa digon mani amshajin garwayayye da aka garwaya shi da juna wato na mace da na namiji ake garwayawa ba wai daga mani namiji kadai ake haihuwa ba daga namijin da namacin suke haduwa sai a garwaya yadda kake kawowa haka matar take kawowa sai suke su hatsa mahaifa shi yasa annabi yake cewa in nan namiji ya fara zuwa cikin mahaifa na mace yazo ya danne nashi a ciki to sai a abin abinda za a haifa sai ya fi kama da matar ko danginta in kuma naka ne ya danne nata nata yazo naka yazo ya hau kan nata kafin a garwaya shikenan sai a fi dan yayi kama da kai ko danginka haka eh, kamar yadda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam santa ka lokacin da yahudawa suka zo suke sa ta yaya ake samun kamanni na ƴaƴa da iyayensu shine ya basu wannan ya basu wannan labarin wai sun zo ne su maza tambaya su kure shi shi kuma Allah ya nasanta masa gashi yanda abun yake shi kuma sai ga ya bai basu duk abun da annabi zai faɗa in wa illa wahyu yuha sun sha zuwa su yi masa tambayoyi na kure su yahudawa sun sani sun sani annabin ne don da su da sun gane shi ne a tauran nan kamar yadda abdullahi bin salam yake cewa wallahi ina karanta siffofin annabi fiye da sau saba'in a kullum saboda kullum sai ya karanta a taura don malami ne babba ya ce saboda haka in na yi inkarin annabi na tabbata na kafuta. saboda haka ya zo kawai musulunta ya ce tabbas kai ne wanda allah ya ba mu labarin cikin a taura kai ne annabin ƙarshe don siffofinka exactly su ne a cikin a taura gashi ya ce na fi san kama sama da yadda na san ɗana saboda ɗana ba na kallon su saba'in a ni. amma kai zan karanta kullum sai na karanta ka a cikin a taura siffanka sau saba'in saboda haka na san ka ba za ka ɓace ba to ka duba mani digon nan a mai da shi jini kawai haka zai juya ya zama jini hatta da ake sawa a ɗauko mani yanzu irin wannan abin nan da ake a ɗebo mani namiji mace a sa a kwalba sai ya zama jini ya zama tsoka wa yake yin wannan suna tsamman su ne ba su ba ne Allah ne ba da ilimin haka dama Allah ne ke ba da wani ilimin kuma ya ce za in aka yi bincike na ilimi a gano sai ka ga ana cin nasara akan abubuwan Allah ne ke yin wannan ba wanda ya sai halitta don inda bature ne yake yi to da sai hana shi mutuwa ko in ya taso sai hana shi mutuwa kuma baturen bai san me wannan dan kwalban zai iya yi ba in yadda zai girma amma Allah ya sani saboda haka Allah ne yake yin wannan a cikin kwatanar kwalba da ake sawa to haka Allah yake bayyana kaga ya zama jini ya zama tsoka ya zama mutum a busa masa rai ya fito da rai har ya girma in kana girma daga jaririn nan yana girma kana girma kana girma ka taba jin wani lokaci ka taba jin alaman jikinka ya dan ƙara tsawo ka ji alaman ka ƙara tsawo ko ka ƙara kiba sai dai ka wayi gari kawai ka ganga ka zama babba baka san yadda aka yi ba <laughs> ka gani ba ka taba ganin cewa ga inda ka dan karu ko wani wuri ya dan cika ko ya abu na babu kawai sai dai ka waye gari kawai ka san dai kai ma ka taba sanin dai ka taba zama jariri an shayar da kai yanzu kuma ga ka girma haɗa gemu da komi baka taba sanin baka taba jin alaman tsawo ko faɗi da sauransu ba a jikinka ko ka ji alama an dan buɗe wani wuri a jikinka ya dan ƙara ko ya dan ƙara tsawo an ja babu haka kake ji kanin ganin kawai sai dai ka waye gari gangan ka girma kawai ka waye gari gangan ka tsufa kawai san yadda aka yi ba ko ba haka bane ka gani <laughs> yanzu na tsallake na tsallake abun nashi ne wannan tafsirin na tsallake ko ayoyin zamu ta karanta na ga sai dai wasu urare na ga alaman abun na'am sai yake cewa wa taral arda to wannan ya gama misali na farko kenan dalili na farko a jikinka in dai Allah zai iya yin wannan a karon farko a ce karo na biyu ba zai yiwu ba tabbas zai yiwu Allah ne ya halitta duk adadin mutanen da kake ji a duniya ko wanda ka san eh, population na da wanda baka sani ba tunda census ma da ake ai kintace ne kawai ko statistic ne kawai ake ba wai kidayen ne da gaske ba ko masu wannan census sun ai statistic ne kawai za za abun nan ne layi kaza an samu gidaje kaza ko wani gida za a kaddara za a samu mutum kaza sai a hada lissafi ko a hada data shikenan watakila kafin su gama hotoron arewa su koma hotoron kudu ko su gama kudu su koma arewa an haihu ko an mutu ba sani ba kafin su gama kano aka hada kafin aje a gama tattara bayanai aje a zauna a ofis za a yi lissafi mutum nawa suka mutu ko mutum nawa aka haifa <laughs> ba sani ba sai Allah to Allah da yayi wannan lalle zai iya dawo da wannan ran da wannan mutumin bayan ya mutu na biyu shine tara arda kuma zaka ga ƙasa ka gani zaka ga ƙasa hamidatan a ƙeƙashe a bushe tangaran ko ba ba in ka tsara gatari ma wani lorin sai gatarin yi sama saboda ba. ciyayi duk abu bushe sun ƙeƙashe gaba ɗaya ga abu eh in aka aka yo iska sai ƙura ya tashi sai ƙura kawai ta tashi za ka ganta hamidatan a ƙeƙashe amma fa an anzalna alaiha alma'a idan muka saukar da ruwa a kanta kan ƙasa ihtazzat sai kaga ƙasa ta motsa kawai za ta yi motsi motsin nan kai ba ga motsin ba ai kai sai dai kawai ka zo ka ga alama an yi motsin an gama sai dai ka ga ƙasar ta ɗan kumburo ta ɗan tsatsage tsiron ciyayi na fitowa to kaga in kaga haka ka san Allah ya faɗa dama shi yake yin hakan wato shikenan sai ce eh, tazzat sai ta yi motsi ta kada ta yi motsi shine ihtazzat eh, wa rabat sai ta kumbura shine rabat mana sai ta kumbura ta kumburo wa ambatat sai ta tsirar ta tsiro da tsirrai da ke ta kenan da nau'i nau'i daban-daban na ciyayi da kuma eh, kayan amfani da aka shuka dawa gero shinkafa masara alkama da sauran wake da sauran abubuwa da ake shukawa sai ta su tsarar min kulli zaujin daga kowane dangi bahijin mai bankaye. wato zaujin kowane dangi na ciyayi da hakukuwa da tsirrai da suka fito shine ma'anan zaujin anan an gane ko duk sai su ya baka mamaki sai ta fitar da wannan tsirrai din gaba ɗayan ta kumbura ta abin nan sai abubuwa su fito kawai su baka sha'awa to Allah ne yake yin haka Allah ne yake fitar to kaga idan ka duba wannan ƙasa yadda take a bushe shine kaman ta mutu kaman tana mataciya kenan anzana alal alaiha alma alal ardi ba'da mautiha mu saukar da ruwa akan ƙasa bayan mutuwan bayan mutuwan ƙasa din to in tun aka yi ruwa sai ta sai ga ta kumbura din ta tsira da tsirrai da kana ganin wajen baki irin ko kuma ruwan ƙasa ƙasa dai gashi nan amma bayan kwana biyu bayan uku bayan mako bayan wata guda an kaje sai ka ga ƙasa ta cika da ta zama koriya shar ta rayu kenan ko hakukuwan sun tsiro suna ta girma suna ta girma har su kai lokacin harvesting a girbe a yi amfani da shi sannan kuma da wayannan ciyayin kuma sai su sake mutuwa da wannan karan da wannan abubuwan na hatsin da aka aka abin nan da kayan amfanin gonan sai su sake kekashewa su mutu su bushe bayan da suna danyo sai su bushe su lalace wata shekara kuma sai a sake wata ruwan sai wa ciyayin da su sake fitowa irin ne na bara su din ne dai irin na baran irin kala daya ba bambanci to haka za a tashe ka kai din ne da ka rayu lokacin da aka tashe ka to kai din ne za ka tabbatar kai din ne da ka rayu ka taba rayuwa a duniya za ka ji ka kai din ne dama dama gangan jikinka taɓo ne ƙasa ne dama ya koma ƙasa ruhin fa shi ne kai ruhin shi ne kai wannan ruhin naka kuma an cire ruhin an tafi da shi an ajiye so ya kaga wannan akwai jahilci matukar jahilci ga wanda yake ganin cewa ba za a mutu da wayan an mutu an mutu kenan gaba daya ya ma ya bai san cewa ruhin shi ruhin dama Allah fa bai yi nufin bai halici dan adam inna Allah lam yakhluqal insana li li li yamuta ka gani ko li yamuta wa yafna Allah bai halici adam don ya mutu ya kare ba ya kamata mutum ya fahimci wannan Allah bai halici mutum da aljan don su mutu su kare ba innama khuliqal insanu wal jin liyabqa don ya dawama wannan ruhin naka da kake aka samu a jikinka shine kai dama shi aka cire aka ji aka ajiye shi yasa annabi yake cewa wayannan ruhunan da aka cire aka ji aka ajiye din gangan jikin na kasa an binne a kasa dama kasa ce za ta zama kasa kuma to ruhin kuma za su rinka ganawa da juna a sama waga hadisin da annabi yake gaya mana hadisin a cikin bukhari hadisi ingantacce annabi yake cewa idan mutum ya mutu ya tafi ya tafi ne Allah ya kaddara yana cikin wanda za a kai su illiyina illiyin inda ake tara ruhin muminai to kuma dukkan mutanen da suka rayu a rukuni guda a yanki guda to wuri a yanki guda za a tara su a can saboda haka suka je suna gane juna da mutum ya mutu an kai shi ruhinsa sai waɗanda suka riga shi sai su tambaye shi wanda suka san shi ya san su sai su tambaye shi a barka da zuwa barka zuwa yaya duniya ya kabarowa ne sai wasu su ce a don Allah ku kyale shi irin wannan bala'i da ya fito da wahala na duniyan nan ku bar shi ya huta haka hadisi yazo haka wato annabi yana gaya mana irin abin da Allah ya nasanta masa cewa ruhi ruhin za su ta ganawa da juna ruhin dama su ne kai ba wai gangan jikin wannan gangan jikin ba shi yasa ake so ka gina ruhin ka so sama da yadda za ka gina gangan jiki kar ka damu da wai ka rinka cin kayan daɗi ginin jikinka ya ginu ka shafa mai mai tsada ka turare mai tsada tufafi mai tsada waye ka mai da hankali akan wannan abin da zai shiga ƙasa ya zama ƙasa bai da wata fa'ida ka yi ƙoƙarin mai da hankali wajen gina ruhinka sol na ka gina shi dama mutum an gina shi ne daga ruhi da kuma badan gangan jiki da ruhi yadda gangan jikin ka ke son abinci ka ba shi abinci ya rayu ko ya ginu ɗin ka shafa masa mai ka wai wanka da ruwan sabulu mai kyau ka shafa masa mai mai kyau ka sa tufafi mai kyau ka sa turare ka sa hula ka sa takalmi ka sa waye yanda gangan jikin ke son a wannan ginuwar haka ruhin ka ke son ginuwa kuma ruhi baya ginuwa da da naman kaza ko ko tufafi ko turare ko mai mai kanshi ba da wannan ruhi ke ginuwa ba ruhi na ginuwa ne da qur'ani kitabullahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala allah qala rasuluhu su suke gina ruhi ka fahimci waye allah ka fahimci me manufar ruwanka duniya ina kuma zaka je ba daga nan duniyar ka gani kada ka faɗi kamar yadda wancan yake cewa wai shi shi bai san daga inda yake ba kuma bai san a ina yake ba bai san ma me yazo yi ba kuma ina za shi ka zama kaga wannan wannan ci gaba ɗaya to kai ka zamo kasan daga inda kake kuma a ina kake yanzu ina ka nufa ya zama haka tunaninka yake ba cewa kai karka bar jikinka ya lalace karka gina shi karka ka a'a dole ka bashi abinci ka gani ka bashi abinci amma karka wofantar kuma da ruhinka kuma wannan sol din za su ce za su ce da shi bayan ya huta sai ce ina wane ina wane shi kuma sai ce ah ai wane ya riga ni zuwa kamar yadda hadisi ya nuna wane ai ya riga ni zuwa mun je mun sanda muka yi masa muka shirya shi muka yi masa jana'iza muka yi komai ya riga ni zuwa bai iso nan bane su ce ai ba mu gan shi ba nan sai subhanallahi to tunda bai zo nan ba to an kai shi can gidan kenan ɗaya gidan Allah ya tsare mu to kaga ruhin ka shine kai sai ka kokarin gina ruhi ka gani kuma za ka gina ruhin ka wala tansa nasibaka minad duniya to shine a sai Allah ya ce me yasa yayi haka sai zalika bi annallah ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور Allah ya ce zalika wannan bayani da aka ambata wato bayani na halitta dan adam da, da kuma yadda ake aka halitti sirrai da yanda suke rayuwa su mutu kuma a dawo da su wannan bayanin da aka yi muku an yi shi ne don ku sani bi annallaha cewa shi Allah huwal shi shine gaskiya shine ubangiji na gaskiya da za a bauta masa shine mai wanzuwa duk wani abu da aka kama ba Allah ba zai lalace zai ɓace maka Allah kadai in ka kama shine wanda yake wanzuwa baya mutuwa hayyun la ya mutu wa annahu yuhyi mauta kuma Allah shine mai raya matattu yadda ya halitta da ba ta ta mutu kuma zai raya ta bayan mutuwa wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne akan komai ba abin da ke gajiyar da Allah inna la la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama ba wani abu da ke gajiyar da Allah a sama ko a ƙasa wa anna sa'ata kuma muna muku wannan bayani domin ku sani fa cewa sa'a alkiyama din nan da ake gaya maku na tashin duniya a atiyatun mai zuwa ce la raiba fiha babu tantama ba kokonto a cikin zuwanta ba shakka don haka an ɗebe maka shakka a zuciya kai kai tunanin cewa ba haka ne ba wani yana cewa wai shi maganan wutan nan da aljanna nan shi ka shi bai da ma da wannan magana kawai ba gaske bane kawai faɗa ake kaga wannan tunaninsa kuma ya zama irin na arna kuma wai musulmi ne shi bai yadda da aljanna ba yana ga kawai faɗa ake kawai shi yana ga jin daɗi kawai a duniya ne kawai in ka rayu ka ci ka fanta ma kawai shikenan kaga wannan aqida ne irin na su ibnu sina suka ce wai aljanna kawai shine kai mai wanda Allah ya bashi kudi yana fantamawa yana jin daɗi a rayuwa shine aljanna wanda kuma aka dandana masa zafin talauci to shine wuta <laughs> zafin talauci shine wuta da wannan musiba shine ayyu jadilu fillahi bighairi ilmin mutum kawai ta jayayya yayi ta musu babu wani ilimi da ya bincike ya kai shi ga samun abin da yake na ra'ayin da yake kan dinnan ba ilimi ne ya kai shi ga sanin haka ba kawai da kai yake abin abinsa ya bushi iska kawai ya ci to ya koshi yana harba kafa yana harbin iska yana maganan da ya ga dama ka gani Allah saboda saboda haka sa'al kiyama mai zuwa ce babu kokanto a cikin zuwanta don haka mutum yayi shiri ya yi tanadi tun kafin ranar ta zo tun kafin lokaci ya kure masa wa anna Allah kuma ku sani fa Allah din nan yab'athu man fil qubur zai tayar da duk wanda ke cikin kabari duk wanda ke cikin kabari sai kabure suka ce to wasu suka ce tunda haka ne wanda ke cikin kabari za a tayar sai suka dauka taksisi ne anan wai wanda ke cikin kabari kawai mafhumul mukhalafa kuma wanda baya cikin kabari ba za a tashe shi ba to hakan suka mutu sai a ce kar abin ne su sai a kone gawan shikenan eh wasu kuma su yi wani abu daban ko su su jefar a jeji namun daji su cinye ko su jefa a ruwa kawai namun ruwa su cinye tunda wanda ke cikin kabari ne za a abin nan so a cikin suratul nahl sai Allah ya ce inna la yab'asu man yamut sai Allah ya saukar da yab'asu man yamut wanda duk ya mutu in ka gaba a tashe ka ba to kaki mutuwa in akwai yanda za a yi kaki mutuwa to shikenan kaga ba za a tashe ka ba kenan to kaga duk inda ka mutu ko a ina ne ka shiga to Allah zai dawo da mutum kaga ba ma sai an kai ka kabari ba kenan kaga ba ma sai wai wanda ke kabari ne za a tashe shi ba Allah shirar da mu abinda mun faɗa daidai Allah ya ba mu lada a kansa abinda muka yi kure Allah shafi mu baki da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh